na da shekara 1439 daidai da 23 ga watan Disamba shekarar miladiya ta 2017 wannan shine kaset na 158 daga cikin jerin giyar kasusuwan karatun littafin Zadul Ma'adi fi hadi khairul ibad wallafar al-Imam al-Muhaddith mufassir al Abu Abdullah Muhammad bin Abi Bakr zurai a dimashqi wanda aka fi sani da suna ibnu qayyim al-jawziyya shaykhul islam Allah ubangiji ya gafarta masa littafin zadul ma'adi mawsu'a ne tarihin manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam littafi ne na komai da ruwanka dangane da karatu da tsari da manhaji da tafarki da irin yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama ya gwana da al'amuransa cikin rayuwarsa da addininsa da hulɗarsa da al'umma malamai suna jinjina ga ibnu qayyim al-jawziyya duba izuwa ga cewa ya rubuta wannan littafi yana halin tafiya a inda ya je kasar makka aikin hajji daga garin suna dimashku sham Allah ubangiji saka mashi alkhairi za a iya sauraron ko kallon waɗannan karatuka kai tsaye ta kafar yada bayanai ta facebook a live stream ta at mass tv for you ko kuma at albani zaria insha Allah za mu tashi a inda malam ibn qayyim al-jawziya yake ci gaba da yi mana bayani akan azkaru na manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama waɗanda yake yin su a cikin rana da dare a cikin wuni da maraice malam ibn qayyim al-jawziya yace wa fil musnadi ya zo a cikin hadisin da al-imam ahmad ya ruwaito a cikin musnad dinsa wa ghairihi da waninsa wato wani littafin daban kamar al'imamu ibn sunni a cikin littafin shi amalul yomi wal laila hakanan al'imamu al-baihaqi a cikin kitabu da'awat da al'imamu tabarani a cikin al kabir da kuma a cikin littafin shi addu'a dukkaninsu sun ruwaito annahu sallallahu alaihi wa ala sallama allama zaid ibn thabit manzon Allah sallallahu alaihi wa ala sallama ya karantar da sahabi zaidu dan sabit radiyallahu anhu wa amarahu an yata'ahada bihi ahlahu ya umurce shi da ya dinga ainihin wato tabbatar da cewa mutanen gidan shi suna karanta wannan addu'a fi kulli sabahin a kowane wayewar gari ya dinga cewa labbaika Allahumma labbaika labbaika wa sa'adaika ya Allah ina amsa kiranka ya Allah ina amsa kiranka wal khairu fi yadayka ya Allah alkhairi yana hannunka wa minka wa bika wa ilaika daga gare ka kuma izuwa gare ka yake komawa Allahumma ma qultu min qawlin aw halaftu min hilfin aw nazartu min nadrin fa bi mashi'atika bayna yaday zalika kulli ya Allah duk wani magana da na faɗa ko ta rantsuwa da nayi ko wani bakance da nayi to ya Allah na yi su ne bayan sai da ka ba da izini da mashi'arka kafin na aikata su ma shi ita kana wa ma lam tasha lam yakun abinda ka so ya faru ya Allah shi yake faruwa abinda baka so ba babu yadda za a ya faru wala haula wala quwwata illa billah babu dabara ko ƙarfi sai ga Allah innaka ala kulli shay'in qadir ya Allah lalle kai mai kaddara ne mai jujjuya komai ne yadda ka so Allahumma ma sallaitu min salatin fa'ala man sallaita ya Allah idan na yi wa wani salati ko yabo to ya Allah wannan yabo da salati na yi shi ne a bisa yardarka da wanda ka ce ko ka yadda a yi ma wa ma la'antu min la'anatin fa'ala man la'anta ya Allah wanda kuma duk na tsine masa ya Allah ina tsine ma wanda ka so a tsine mani anta waliyyi fid dunya wal akhirah Allah kai ne majibancin al'amari na a duniya da lahira tawaffani musliman ya Allah ka sa na mutu ka kashe ni ka anshi rayuwata ina musulmi wa alhiqni bis salihina ya Allah ka sadar da ni da mutanen kwarai Allahuma fatiras samawati wal art ya Allah wanda ya kera sammai da ƙasa alimal ghaibi wa shahada ya Allah masanin abin da yake ɓoye da sarari zal jalali wal ikram ya Allah ma'abocin girma da ɗaukaka fa inni a'ahadu ilaika fi hadhihi hayati duniya ya Allah ina ɗaukan alkawari a wajenka ya Allah a wannan rayuwa ta duniya wa ushiduka kuma ina kafa ka shaida wa kafa bika shahidan kuma Allah ka wadatar a matsayin shaida bi anni ashhadu ina ɗaukan maka alƙawarin cewa na shaida cewa Allah ilaha illa anta wahdak babu abun bauta bisa gaskiya da cancanta sai kai ɗaya la sharika lak ba ka da abokin tarayya lakal mulku wa, wa lakal hamdu godiya da mulki duka naka ne wa anta ala kulli shay'in qadir kuma kai mai kaddara ne akan komai wa ashhadu anna muhammadan abduka wa rasuluka ina shaida cewa annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama bawanka ne kuma manzanka wa ashhadu anna wa'adaka haqqun kuma na shaida cewa ka gaskiya ne wa liqa'uka haqqun gamuwa da kai ranar alkiyama gaskiya ne was sa'atu haqqun tashin duniya gaskiya ne atiyatul la raiba fiha lalle za a yi tashin alkiyama babu shakka da koko kwanto kai. wa annaka tab'asu man fil quburi na shaida cewa ya Allah zaka tashi waɗanda ke cikin kabari wa ashhadu annaka in takilni ila nafsi takilni ila ba'athin na shaida cewa kuma da zaka banni nayi abu gaban kaina da ka banni cikin rauni wa auratin da tsaraici wa zambin da zunubi wa khati'atin da laifi wa inni la asiku illa bi rahmatika ya Allah babu abin da na yadda da shi sai rahamaka faghfirli ya Allah ka gafarta mini zunubi dukkanin zunubaina kullaha ga baki ɗayansu innahu la yaghfiru dhunuba illa anta dan kuwa babu mai gafarta zunubai sai kai wa tub alayya Allah kai mini rangwame innaka anta tawwabur rahim kai ne mai rangwame kuma mai rahama mai jin kai wannan hadisi kamar da aka ambata الإمام أحمد ابن حنبل رحمه الله يبتد شيئة مسند في الإمام ابن السني يبتد رواية تقيتتشيا هكا الإمام الطبراني أتكن الكبير بتكن كما كتاب الدعاء قال الإمام أبو عبد الله الحاكم النيسابوري أتكن مصدرك قال الإمام البيهقي أتكن كتاب الدعوات أتكن إسناد ونن حديثي أكون متمسون أبو بكر ابن عبد الله ابن أبي مريم al-ghassani ash-shami wanda malaman hadisi suka ce mai rauni ne kamar yadda ainihin wato malamai suka faɗa an samu akwai wani isnadi daban na al-imam tabarani wanda shi kuma a cikin shi akwai abdullahi ibn salihin katibul laif wanda shi ma ba'ifi ne shekul albani ya tattauna rauni da maganganu akan isnadojin wannan riwaya a cikin littafin abba'ifa lamba ta dubu shida da da da bakwai talatin uku a inda ya tabbatar da raunin wannan riwaya wallahu a'lam sai malam ya ce faslun fi hadihi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama fi dhikri inda labsi thawbi wa nahwi ga wani wata gaba wacce za ta tattauna game da tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a wajen sanya fi lubsi thawbi wa nahwi wajen sanya tufafi riga ko wando ko hula ko takalmi ko rawani da makamantansu ko hijabi ko ɗan kwali duka waɗannan suna cikin lissafin sutura kana idza kana sallallahu alaihi wasallam idza stajadda thawban sammahu bismi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan zai sanya sabon tufa sammahu bismihi yana faɗan sunan nau'in wannan tufafi imamatan aw qamisan sawa'un rawani ne ko riga auri da'an ko kuma wato mayafi ne sun ya ƙulu sai ya ce Allahumma lakal alhamdu an ta ka sautanihi as'aluka khairahu wa khaira ma suni'ala wa a'udhu bika min sharrihi wa sharri ma niala hadithun sahihun manzon Allah sallallahu alaihi yakan ce Allahumma lakal hamdu Allah gare ka ake godiya an ta ka nihi. ya Allah kai ne ka bani wannan sutura kai ka sanya mini wannan sutura as'aluka khairahu ina roƙonka alkhairin da ke cikin wannan sutura wa khaira ma ala da kuma alkhairin abinda aka kera suturan nan akan shi wa a'udhu bika min sharrihi Allah ina neman ka tsare daga sharrin da wannan sutura za ta iya haifar min wa sharri ma ala ko sharrin abinda aka sana'anta tufafin dan shi wannan malam yace hadithun sahihun wannan hadisi ne tabbatacce duk da maganganu da malamai suka yi akan ainihin wasu wasu mazaje da ke cikin isnadin shi waɗanda an suke da wasu 'yan matsaloli kamar ainihin a batu akan wasu waɗanda suka samu matsala ta ikhtilati kamar sa'id ibn abi iyas aljariri wanda yake da riwaya da, da ake ganin kamar akwai matsala daga riwayar shi ta hannun hammadu ɗan salama Ah, amma an tabbatar da sama ɗin shi daga gare shi kadimi ne zai wasu maganganu waɗanda malamai suka yi amma babu ah, abin nan babu shakka akan tabbatar hadisin daga ƙarke al'imamu ah, annawawi ya tabbatar da ingancin shi a cikin littafin al'azkar ɗin shi haka a bayan shi ibnu hajirin haka nan kafin ibnu hajirin shi ma gashi a nan al'imamu ibnu ƙaimil jauziya shima shi ma ya tabbatar da ingancinsa al'imamu turmizi ya fitar da wannan riwaya hakanan abu dawuda shi ma ya fitar da ita da al'imamu ahmad dukkaninsu sun fitar da ita ta hanyoyi daban-daban waɗanda suke tikewa zuwa ga abu sa'idin al-khudri radiyallahu anhu wa yadhkuru anhu annahu qala ana bada labari kuma daga manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama ya ce man labitha thawban فقال الحمد لله الذي هذا ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة غفر الله له ما تقدم من ذنبه من ذن الله صلى الله عليه وسلم أتكر رواية أينهم آه الإمام أبو عبد الله الحكم النيسابوري هكا الإمام أبو داود الشما يفتد وأن الرواية هكا أينهم واتو أكا رويتو da, da, da isnadi tabbatacce cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa wanda ya zo sanya sabon tufa sai ya ce alhamdulillahi alladhi kasani haza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwa ghafara Allahu lahu ma taqaddama min zambi. Allah godiya ta tabbata ga Allah ubangiji wanda ya azurta ni da wannan sutura ba tare da ƙarfi ko dabara ta ba sai Allah ya gafarta wa mutumin zunuban shi da suka gabata wa fi jami'it tirmidhi عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه كما يدى الإمام الترمذي يرويته دا ابن ماجة سكتي أنج عمر بن الخطاب يناتشيوا ناج منزل الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يناتشيوا من لبث ثوبا جديدا فقال الحمد لله الذي كساني ma uwari bihi aurati wa atajammalu bihi fi hayati thumma amada ila thawb alladhi akhlaqa fatasaddaqa bihi kana fi hibzillahi wa fi kanafillahi wa fi sabilillahi hayyan wa mayyitan yace man labisa man wanda ya sanya sabon tufafi faƙala sai addu'a yace alhamdulillahi alladhi sani ma uwari bihi aurati na gode wa Allah Ubangiji da ya bani sutura da ta rufe mana al'aurata wa ta jammalu bihi fi hayati na gode wa Allah da ya bani sutura da zan yi kwalliya da ita a rayuwata thumma amada ila saudi sannan ya ɗauki tufafin allazi akhlaqa tsohon wanda ya cire fa tasaddaqa bihi sai ya sadaka da shi kana fi hifzillahi ya zama cikin kiyayewar Allah wa fi kanafillahi zai zama yana bangaren da Allah ya yake kulawa da su wa fi sabilillahi zai zama kuma cikin jihadi dan daga karma Allah hayyan wa mayyitan iyakar rayuwarsa da bayan mutuwarsa wannan hadisi al-Imam at-Tirmidhi ya fitar da shi da Ibn Majah ta hanyar ainihin wato a Abu Umamata daga Umar dan Khattab radiyallahu anhu amma isnadin wannan riwaya bai tabbata ba a cikin isnadinta akwai wani mutum mai suna abul ala ashami wanda majhuli ne kamar da malamai suka faɗa sannan akwai kuma asbagh ibnu zaidin wanda shi kuma saduqun ne amma ya ati bil ya yagribu kamar yadda ibnu hazar ya faɗa cikin taqribut tahrib dan haka shekul albani muhammad nasir din rahimahullah a cikin lamba ta dubu hudu da ɗari biyar da arba'in da biyu na abza'ifa ya tabbatar da raunin wannan riwaya وصح عنه أنه قال لأم خالد لما ألبسها الثوب الجديد يا تبتكما cewa annabi sallallahu alaihi wasallama yayin da ya sanya wa wata mata ya bata kyautan sabon tufa sai ce da ita abli wa akhliki thumma abli wa akhliki marrataini yace Allah ya saki tsufar da wannan tufa Allah ya saki kashe wannan tufa Allah ya sa ki tsufar da wannan tufa Allah ya sa ki kashe wannan tufa wannan ya tabbata al'imamu al-Bukhari ya ruwaito shi a cikin as-sahih dinsa da a cikin a cikin as-sahih dinsa ya ruwaito shi a hanyoyi a wurare daban-daban daga ita ummu Khalid bintu Khalid ibn Sa'id ibn al-As ibn Umayya wanda ta ba da labari cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kawo mata an kawo mishi bakin tufa sai ya ce ya tambaya wa kuke ganin ya kamata a baiwa wannan bakin tufa din sai duk mutane suka yi shuru sai ya miƙe ya ce ku je ku kira mini ummu khalid sai aka zo ta gun manzo Allah sallallahu sai manzo Allah sallallahu alaihi ya dauki wannan tufa ya bata kuma ya mata wannan addu'ar addu'a ce da Laraba sukan yi ta dan eh, nuni zuwa ga Allah ya sa ka daɗe kana amfani da tufan ba wai ka sa ya mutu da wuri ba ka dade kana amfani da shi kar ka mutu ka bar shi kar a sace har ka saka har ya tsufa ma'ana ka ci moriyarsa wa fi sunan ibn majah annahu sallallahu alaihi wasallam ra'a umara ra'a ala umara sauban fa qala yazo a cikin riwayan ibn majah cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama ya ga wata sutura a jikin Umar dan Khattab sai ya ce da shi a jaridun hadha am ghasilun shin wannan tufa sabo ne ko ko wanki ne ya ji faƙala bal ghasilun sai ce a wanki ne ya manzo Allah sai alaihi tsaba ragin stati ne kawai faƙala sai manzo Allah ya ce da shi ilbas jadidan wa ish hamidan wa mut shahida to kaga waɗannan addu'o'in su kuma sune addu'a da zaka yi mutum idan ka ganshi da sabon tufa ko ka mishi waccan ta farko ko ka mishi wannan ta biyu sannan wannan ta biyu ana iya mutum ita koda ba sabon tufa bane dan mutum ma ya wanki ya stati ko aka mishi sabon rini ko ya samu wata sabon rigar gwanjo ya dora ko aka bashi eh, kwance ka gani a jikin shi sai ka mai addu'a ilbas jadidan Allah ya sa ka dinga samun sabon kaya kana sawa wa ish hamidan Allah ya sa ka rayu mai godiya ga Allah wa mut shahidan Allah ya sa ka mutu mutuwar shahada ya zo a cikin wata riwaya ta al-Imam Abu Dawud da Tirmidhi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yakan faɗi ainihin wato addu'a tubli wa yukhlifullah Allah ya sa wannan ta tsufa kuma Allah ya sa Allah ya mai maka da ita in ta tsufa wannan ita ma riwaya ce sahihiya wadda al'imamu imam uh, Abu Dawud da Tirmidhi ya ruwaito wannan da aka ambata anan ita riwaya al'imamu Ahmad ne da Ibn Maja uh, uh, suka ruwaito ta haka al'imamu ibnu Ibn Sunni a cikin Amalul Yawmi wal Laila da isnadi ingantacce daga Umar dan Khattab radiyallahu anhu wannan riwaya tana da isnadi wanda yake zai mata shahidi ta hanyar ainihin wato ibn abi sheba a cikin musannaf ɗinsa daga ainihin wato da isnadi wanda yake mursali ta hanyar ja'afar ibn hayyan al uqaidi wanda ya ruwaito ba tare da ambatan wasu da ke tsakanin shi da ainihin wato manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba don haka ruwaya ce mursala amma isnadi ne kyakkyawa a yadda yake din shi ma haka waɗannan su ne addu'o'in da suka tabbata da mala ya kawo anan daga manzo Allah tsari salama ta fuskar sanya tufa da wadda shi mutum zai yi da kuma wadda ainihin wato waɗanda suka gan shi da tufan za su yi masa faslun fi hadihi sallallahu alaihi salama a inda ma inda dukhulihi ila manzili wannan kuma fasli gaba za ta yi magana ne akan tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wa ala wasallama da yadda yake yi wajen shiga gidansa lam yakun sallallahu alaihi wasallam li yafja'a ahlahu baghtatan yatakhawwafuhum manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai kasance yana yi wa iyalan shi afke ya shiga kawai babu sallama babu sanarwa sai dai kawai ya afko kawai ya sammatse su ya takhawwafuhum ya ba su tsoro a wasu nuskokin kuma ya zo da ya takhawwaluhum sai zama kamar ya musu wulakanci ko ya raina su bai mutunta su ba ba daidai bane mutum ya zo shiga gida kawai sai dai a ganshi a tsakar gida ko kuma kamar fatalwa sai dai kawai a ga duhun shi ba daidai bane zai iya firgita mutane ko ya ba su tsoro ko ya sanya su cikin damuwa da makamantansu ko da mutum gidan shi ne sai yayi sallama kamar da Qur'ani ya bada umarni sai yayi sallama yayi inasi ko da babu kowa a ciki sallimu ala anfusikum mutum yayi wa kanshi sallama mala'iku za su amsa zai samu falala ta wannan amsawar da mala'iku za su yi mishi ba daidai ba ne don kai ne mai gida ko don kai ne oga a ofis ko a rumfar kasuwa ko a wani waje kawai sai ka dinga shigowa babu sallama ya saba wa tarbiyyar musulunci walakin kana ya yadkhulu ala ahlihi ala ilmin minhum bi dukhuli manzon Allah sallallahu alaihi yana shiga gida alhalin sai mutanen gidan shi suna da masaniyar gashi nan zuwa yayi sallama an jiyo muryarsa ya nemi izinin shigowa in ya taho ne daga nesa ya aiko ɗan saƙo da zai ba da bayanin cewa gashi nan fa ya taho sama idan ya tafiya ko makamantansu a irin wannan zamanin al'amarin yana da sauki ka buga waya ko ka yi message ka sanar da cewa ga kanan zuwa yanzu na wuce wuri kaza ko kuma zan iso nan da lokaci kaza ko zuwa rana kaza ina sa ran dawowa duk wannan abu ne mai sauki a wannan zamanin da muke rayuwa nan da ke cike da kayayyaki da hanyoyin sadarwa wa kana yusallimu alaihim manzo Allah sallallahu alaihi ya kasance yana musu sallama wa kana idza dakhala ya kasance idan ya shiga bada abi su'ali yakan tattambaya ina su wane ina su wance ya mutanen ya kuka kwana kun tashi lafiya yaya bayan saduwanmu au sa'ala anhum ko kuma ya tambayi waɗanda bai gani ba ina wance ina kaza ina kaza ma'ana yana tafakkudin mutanen gidansa wa rubama qala wani lokaci yakan ce hal indakum min ghada'in ko kuna da ɗan wani abu da kuka ɗan dafa wato abin da za a ɗan samu a ci al'imamu muslim ya fitar da riwaya ta zo akan haka a cikin kitabu saumi na asai ɗinsa cewa manzo Allah sai islama yakan tambaye abinci wani lokaci kuma bai ma ba da kuɗin cefa ne ba amma zai yi wannan tambaya wa rubbama sakata wani lokaci kuma yakan yi shiru ya kawai ci, hatta yuhdara baina yadayhi ma tayassara har sai in an kawo mishi abin da ya sawwaka sai ya ci wa anhu sallallahu alaihi sallama ana ambata daga gare shi ana ba da labari daga manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi sallama cewa annahu kana yaqulu idan qalaba ila baitihi ya kasance idan ya dawo gida yakan yi addu'a ya ce alhamdulillahi alladhi kafani wa awani walhamdulillahi alladhi at'amani wa saqani walhamdulillahi alladhi manna alayya fa afdala as'aluka an tujirani minan nari wannan riwaya Alimamu ibn sunni ya fitar da ita a cikin amalul yawmi wal laila ta hanyar sahabi amru dan as da isnadi wanda bai tabbata ba saboda wani mutum da ke ciki wanda yake majhuli amma al abu dawuda sulaiman ibn al-ash'as al-sijistani rahimahullah ya fitar da wata riwaya daban wacce ta zo da irin wannan addu'ar amma ba a wajen shiga gida ba a wajen bacci cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana yin irin wannan addu'a a wajen bacci idza akhadha matja'a ma'anar addu'a shine alhamdulillahi alladhi kafani godiya ta tabbata ga Allah ubangiji wanda ya ishe ni wanda ya isar mani wa awani Allah wanda ya jibince ni walhamdulillahi alladhi at'amani wa saqani godiya ta tabbata ga Allah Ubangiji wanda ya cishe ni kuma ya shayar da ni walhamdulillahi alladhi manna alayya fa afdala godiya ta tabbata ga Allah Ubangiji wanda ya muni baiwa kuma ya muni falala as'aluka ya Allah ina roƙonka an tujira ni minan nari ya Allah ka tsare ni daga wuta Allah ka tsare mu gaba kida bata, anhu sallallahu alaihi wasallam annahu qala li anas kuma ya tabbata a cikin riwaya alimamu imamu cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa ala sallama ya ce da Anas idza dakhalta ala ahlika fasallim kun barakatan alayka wa ala ahlik idan ka zo shiga gidan iyalanka kayi sallama hakan zai zama maka albarka akan kanka da kuma iyalan naka قال الترمذي حديث حسن صحيح الإمام الترمذي يتي وانا حديثي ne حسن صحيح آه wannan hadisi tabbatacce ne ta fuskar ainihin wato ma'anarsa da ingancin watin abin nan hanyoyinsa wanda an samu al'imamul hafiz ibn hajar ya yi wani juz'i na musamman da ya tattara isnadoji da hanyoyin wannan hadisi ya tabbatar da ingancin shi a cikin juz'i kankani haka wanda har yanzu rubutun hannu ne ma wa fi sunani anhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama ya zo a cikin as-sunan ta al-imamu abu dawuda daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama aka ce idza walada rajulu baitahu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idan mutum ya dawo zai shiga gidansa falyaqul yace Allahumma inni as'aluka khairal walji wa khairal makhraji bismillahi walajna wa ala rabbina tawakkalna thumma liyusallim ala ahli manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace mutun yace Allahumma inni as'aluka khairal walj ya Allah ina roƙonka ka bani kyakkyawan dawowa gida dawon da alkhairi kenan wa khairal makharaj Allah ka sa na fita gida cikin alkhairi bismillahi walajna da sunan Allah muke dawowa gidajenmu wa alallahi rabbana rabbina tawakkalna sannan muna dogara da Allah ubangijinmu akan komai thumma yusallim ala ali sannan sai kai sallama sai ka shiga gida wannan riwaya ta al Abu Dawuda a cikin Kitabul Adabi daga sahabi Abu Malik al-Ash'ari al nawawi ya hassana wannan riwaya haka Ibn Muflih a cikin al-Adab shariyya haka Shekul albani a cikin lambar hadisi na 225 na as-sahiha daga baya Sheikh Al-Albani rahimahullah yayi taraju'i akan inganta wannan riwaya kamar yadda ya bayyana a cikin littafin Al-Kalim At-Tayyib nashi da yayi hakikin sa saboda wata illa wadda al ibnu Ibn Abi Hatim ya bada labarin ta daga babansa Abu Hatim razi a cikin littafin Kitabul Marasil nashi cewa akwai shurai ibn Ubaidin wanda yana daga cikin rijal na al Abu Dawuda da nasa'i da ibnu maja cewa shuraihu bai ji karatu daga ainihin wato abu malikin al-ash'ari ba shuraihu an abi malikin al-ash'ari mursalun akwai inkifayi tsakankanin su illa ce take ɓoyayya, a da bata bayyana ga malaman ba suka karkata zuwa ga zahirin isnadin wanda ke nuni zuwa ga inganci amma daga baya bincike ya tsananta an gane cewa akwai wannan matsala kamar yadda ainihin wato ibn abi hatim ya ba da ta daga babansa a cikin kitabul marasil haka al-imam al-hafiz ibn hajar al-asqalani a cikin tahdhibut tahdhib shi ma ya ba da wannan labari a wurin da ya tarjama shi wannan malami mai suna shuraihu bin ubaid wallahu ta'ala a'lam wa fiha anhu sallallahu alaihi wasallama ha ila yau a cikin as-sunan din ta al-imam abu dauda da sunan ta da kuma littafin al-imam al-bukhari shine al-adab al-mufrad da amal al-yawmi layla na ibn sunni da isnadi wanda yake tabbatacce ta hanyar ainihin wato akwai isnadi ma ta hanyar mu'azu ɗan jabal wanda ke cikin littafin ibn hibbana da hakim cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa salafatun kulluhum daminun ala Allah akwai mutane uku kowanne a cikinsu to Allah Ubangiji ya jibinci al'amarinsa Allah yana wakilcin wannan mutumi rajulun kharaja ghaziyan fi sabilillah na farkonsu shine mutumin da ya fita ya tafi jihadi dan daga kalmar Allah fa huwa alallahi hatta ya tawaffahu fa yudkhilahu aljanna wannan Allah Ubangiji ya lamunce mashi komai har zuwa ƙarshen rayuwarsa sa'ad da Allah zai karɓi rayuwarsa a cikin wannan yaƙi ta hanyar shahada ya shigar da shi aljanna aw ya ruddahu bima nala min ajrin wa ganima ko kuma Allah ya dawo da shi gida wurin iyalansa tare da abin da ya samu na ladan jihadi da kuma ganima na riba da aka samu shine mutum na ɗaya wa rajulun raha ilal masjidi mutum na biyu da Allah ya lamunce mishi shine mutumin da ya fita da rana ko da yammaci izuwa masallaci fa huwa daminun ala Allah hatta yatawaffahu fa filahu aljannata shi ma wannan mutumi Allah ubangiji ya lamunce mashi komai har zuwa ƙarshen rayuwarsa Allah zai ɗauki rayuwarsa ya kai shi aljanna aw yaruddahu bima nala min ajrin wa ganima ko kuma ya dawo gida daga masallaci bayan yayi sallah ɗauke da abin da ya samu na ainihin wato na ainihin wato a lada da ganima wa rajulun dakhala baitahu bi salamin da kuma mutumin da ya shiga gidan shi da sallama fa huwa daminun ala Allah wannan shi ma Allah ya lamunce masa wannan hadisi tabbatacce ne sahihi ne daga ainihin wato manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama wancan na saman a cikon magana ita ce cewa akwai riwaya wadda inganta daga daga al'imamu muslim eh, kwatankwacin wannan wadda ke nuni zuwa ga tabbatar da addu'ar amma da ba da labarin cewa kawai idza da khalal muslimu baita idan mutum ya shiga gidan shi sai ya addu'a ba tare da keɓance ta da wani yanayi ko wata falala ta musamman ba duk waɗannan addu'o'i sun tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama abinda ake ta cewa shine musulmi su yi ƙoƙari su haddace abin da za su iya haddacewa na waɗannan addu'o'i kuma su dinga mumarasa su su dinga karanta su a wuraren da ya tabbata cewa ana karanta su sai mutum ya kiyaye ya ta su ya saba da su su zama ainihin wato su ne zikirorin shi na koda yaushe a cikin wuni da dare wa sahha anhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama annahu qala idza dakhala ar-rajulu baytahu فذكر الله عند دخوله وعند طعامه فإن الشيطان قال الشيطان لا مبيت لكم ولا عشاء وإذا دخل فلم يذكر الله عند دخوله قال الشيطان أدركتم المبيت وإذا لم يذكر الله عند طعامه قال أدركتم المبيت والعشاء ذكره مسلم أذكر رواية الإمام مسلم daga sahabi Jabir dan Abdullah radiyallahu anhuma yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idza dakhala ar-rajulu baita idan mutum ya shiga gidansa fa zakarallaha wajen shiga gidan sai ya ambaci Allah yayi sallama ya yi ɗaya daga cikin waɗannan addu'o'i ko makamantansu inda dukhulihi a wurin shiga gidan wa inda ta'amihi da wurin cin abinci sa'ad da zai zo ya zauna a kawo mishi abinci ya ci qala shaytan sai shaydan ya ce la mabita lakum wala asha sai ya ce da sauran muqarraban shi shaydanu wanda suka zo suka kewaye suna neman abin da za su samu su ci da yadda za su samu su tsuguna su kwanta a cikin makwanci da jukkunan mutanen gidan sai su ce wa junansu la mabita lakum wala asha sai shi babban jami'in shaidanin ya ce to ku tashi mutum nan dai babu wurin kwana kuma babu abincin dare wa idza dakhala falam yadhkuri Allah inda dukhuli idan ya shigo sai bai ambaci Allah ba bai yi addu'a ba bai yi sallama ba ya shigo haka a maguzance da fada da fitina ko yana tafe yana jin kiɗa ko yana fito ko makamancin haka babu bin tsarin sunna wajen shigowar qala shaitanu sai shaidan yayi ma mutanen shi ko aljanin shi da suke tare a wajen albushir ce da su adraktumul mabita kun samu wurin kwana wa idza lam yadhkurillaha inda ta'amihi idan aka kawo masa abinci sai bai ambaci Allah ba qala sai shedan yace adraktumul mabita wal asha kun riski wurin kwana kuma kun riski abin da za ku ci komai yayi daidai kenan wannan riwaya al-imamu muslim ya fitar da ita a cikin kitabul ashriba daga sahabi jabir dan abdullahi radiyallahu anhuma malam yace faslun fi hadihi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama fi dukhulihi khala'a wannan fasli yana bayani ne akan tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama fi dukhulihi khala'a game da shiga shi wurin ah, makewayi ban daki sabata anhu fi sahihaini annahu kana yaqulu inda dukhulihi khala ya tabbata daga gare shi shi annabi alaihi salatu wassalam a cikin littafin bukhari da muslim cewa idan ya shigo idan ya zo shiga banɗaki yakan ce allahumma inni a'udhu bika min al wal khaba'ith wannan riwaya al-imam bukhari da muslim suka fitar da ita daga sahabi anas dan malik radiyallahu anhu manzo Allah yakan ce Allahumma inni a'udhu bika ya Allah ina neman tsarin ka ka tsare ni min al daga mugayen shedanin aljanu maza wal khaba'isi da mugayen shedanin aljanu mata wannan yana nuni zuwa ga aljanu suna da jinsin maza da mata kenan sannan kuma suna da mugunta da aiki na zalunci manzala sallallahu alaihi ya kira su da suna muna na mugaye marasa arziki Allah ka tsare mu wa zakara ahmadu anhu annahu amara man dakhala al-khala'a an yaqula zalika riwaya al-imamu ahmad ita kuma ta zo ne da nuni zuwa ga cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi umarni ne ma'ana riwaya ahmad da abu dawuda da ibnu maja daga sahabi dan arkam ta zo da lafazin cewa inna hadhihi al-hushusha muhtabira lalle waɗannan iskokai wato aljanu ɗinnan to suna nan fa a cikin garuruwan ku dinnan fa idza dakhala ahadukumul khala idan ɗayanku ya do shiga ban daki falyaqul allahumma inni a'udhu bika min al-khubuth wal khaba'ith wannan riwaya ce ta ma ingantacciya al'imamu imamu ibnu hibbana ma ya inganta ta ana karanta lafazin al-khubus ne kamar yadda muka ji za a yi ba'un damma a ce al-khubus jam'i ne na khabif ita kuma al-khaba'if jam'i ne na khabisa ma'ana shedanin aljanu maza da shedanin aljanu mata a ana ruwaitowa da al-khubsu al-khubs Allahumma inni a'udhu bika min al-khubsi idan aka yi dauri ya zama min al-kufri kenan Allah na neman ka tsare daga kafirci wal khaba'i da kuma shedanin aljanu ana ana ana ruwaito shi da da wannan ainihin wato lafazi wallahu ta'ala alam wa yuzkaru anhu an kuma ba da labari daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cewa la ya'jiz ahadukum idza dakhala marfiqahu an yaqula kada ɗayan ku ya gaza daga in ya zo shiga marfiq shine convenience wurin gyara jiki wurin abin nan makewayi inda za a shiga a yi wanka a yi sauransu shi suke ce ma marfik an ya kula kar mutum ya gaza daga faɗin addu'ar ya ce allahumma inni a'udhu bika min al-rijisi an-najasi al-khabisi al-mukhbisi ash-shaytani ar-rajim ya allah ubangiji ina roƙonka ka tsare ni minar rijisi daga ƙazanta an najasi wannan najasan nan alhabisi mugun nan almuhbisi wanda yake mai sanya wa mutane mugunta a shaitanin rajim shaitan jefaffe daga barin rahama Allah wannan riwaya al'imamu ibnu maja ne ya fitar da ita ta riwayar sahabi abu umamata radiyallahu anhu sai dai a cikin isnadin ta mutum mai suna ubaidillahi ibnu ibnu zuhur wanda yake saduqun ne amma amma yana yana da kurakurai haka akwai aliyu ibnu yazid al-alhani wanda malamai suka ce mai rauni ne a cikin wannan riwaya ta ibnu maja akwai masu rauni guda biyu haka an sami ibnu sunni ya fita da ita a cikin amal yomi wa laila ta fuskar isnadin anas dan malik wanda a ciki akwai an ana ta al-hasan al-basri daga kata da shi da katada duka sun yi an'ana shi ma wannan isnadi ne wanda yake bai tabbata ba har ila wa ibnu sunni ya ƙara fitar da wannan riwaya ta ta, ta fuskar sahabi abdullahi dan umar wanda a cikin ta akwai mutum da yake mai rauni ne shine hibban ibnu ali al-anazi da kuma isma'ilu uh, ibnu rafi'in wanda dukkaninsu suna da, da rauni har ila yau uh, al-imamu tabarani a cikin kitabu du'a ya ya fitar da ita da da isnadi wanda yake irin wannan shi ma mai rauni ibnu hajarin da ya zo magana a cikin riwayar a cikin littafin sharhin azkar ɗin shi ya bayyana raunin da cewa wannan isnadi ne wanda yake mai rauni ya yi magana akan su hibbanu din da ismail ibn rafi ya kuma ce amma riwaya tana da wasu shawahidu waɗanda ibnu adiyin ya fitar a cikin littafin shi alkamil fi du'a fa'ir rijal da kuma abu na'imin al-asfani daga cikin a cikin littafin hilatul auliya dukkaninsu da isnadoji ne masu rauni waɗanda kuma rauni ba irin wanda za a haɗa su a ce sun tada su ba sai dai kawai ana iya aiki da shi ne kawai ta fuskar malamai wanda ke ganin halascin aiki da hadisai masu rauni a wajen fada'ilul amal amma bai inganta ingancin da za a aiki da shi ba wallahu ta'ala a'lam na'am na'am na'am eh ai kuɗin saƙo sai in yayi tafiya baya nan yanzu ya dawo amma sallama gama gari yana yin sallama ko da yaushe in ya shiga ko da fita yayi ya saurari baki ko ya ji sallah in ya dawo inda ya shigo yakan yi sallama na'am wallahu a'lam wa yudkaru anhu sallallahu alaihi wasallama annahu qala sitru ma bainal jinni wa aurati bani adama idza dakhala ahadukumul kanifa an yaqula bismillah manzon Allah sallallahu alaihi a cikin riwayar al'imamu a tirmidhi da ibnu maja da ibnu sunni a cikin amal yawmiyar laila wacce riwaya ce da an yi maganganu ita ma a kanta amma daga baya ta tabbata da inganci akwai riwaya anas dan malik wadda alhaisami ya kawo ta a cikin Majma'u zawa'id akwai riwaya al'imamu tabarani wadda a cikin isnadinta akwai mutum mai suna sa'id ibn maslama wanda al-Imam al-Bukhari ya ya shi amma an samu Ibn Adiyyin da da Ibn Hibbana su sun amince da shi yayin da dukkanin sauran mazajen amintattu ne riwayoyi ne waɗanda idan an haɗa su zasu iya inganta ainihin wato junansu manzo Allah yake satru ma bainal jinni wal insi shamaki labulan da ke suturce ‘yan adam daga aljanu su ga su sannan kuma su cutar da su shine idza dakhala ahadukumul kanifa idan ɗayanku ya zo shiga ban ɗaki falyaqul an yaqula kai yace bismillah zaka faɗan bismillah a daidai shiga ban ɗaki ita ma addu'a ce daban mai zaman kanta mu kiyaye wasu suna hada addu'o'in guda biyu bismillah Allahumma inni a'udhu bika minal khubuthi wal khaba'is to ba ba, ba riwaya ce ta makaranta ɗaya ba balantana ya tunanin cewa ziyartar sika ne riwaya ce daban-daban da haka abin da ya fi shi ne a ɗauke sa a matsayin ikhtilafu tanawwu wani lokaci ka ce bismillahi kawai sai ka shiga wani lokaci kuma ka ce ah, allahumma inni a'udhu bika min al wal khaba'is sannan ita wannan bismillahi din iya nan kawai za a tsaya karka ƙara da komai karka ce bismillahi rahman rahim ko bismillahi kaza ko wani abu ka tsaya a iya yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta ana amfani da ita a wajen shiga banɗaki ana amfani da ita a wajen sanya sutura ko cirewa ko duk wajen wani fara wani aiki na kwarai na fata mun gane wannan jama'a al-imamu at-tirmidhi ya fitar da wannan riwaya a cikin kitabu sala ah, haka al-imamu ibnu maja ya rawaito daga riwa a cikin ah, a cikin sunan dinsa ta hanyar sahabi ali dan abu talibin radiyallahu anhu wanda a cikin isnadin wannan na sayyidina ali da akwai hakam ibnu abdullahi an-nasari wanda maqbulun ne a gurin riwaya ya samu kuma mutaba'a din ta hanyar riwaya Anas dan Malik da wadda wadda Imamu Tabarani ya fitar da kuma ibnu Adiyin din Ajurjani duk sun fitar da shi da haka riwaya ce insha Allah tabbatacciya fadin bismillahi a wajen shiga ban daki وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أن رجلا سلم عليه وهو يبول يا تبتا daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama kamar da al-Imam Muslim da Abu Dawuda da al-Imam Tirmidhi da Nasa'i suka fitar da Ibn Majah dukkanin sun fitar daga riwaya sahabi Abdullahi dan Umar radiyallahu anhu ma cewa wani mutum yayi wa manzon Allah sallallahu alaihi sallama sallama alhalin yana cikin yin fitsari falam ya rudda alaihi sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai maida masa ba al-imam nawawi a cikin sharhin sa ya tattauna akan abubuwan da mutum ba zai yi su ba a lokacin da yake cikin ban daki yake yin fitsari ko wanka ko kashi ko makamancinsu da gaske akwai zikiri duk wani zikiri na ambatan Allah wanda ka saba yi ko kake so ka yi sawon katin alkur'ani ne ko tasbihi ko hailala ko istighfari ko makamantansu to ba za ka yi shi a cikin banɗaki ba a banɗaki zikirin da za ka iya yi kawai shine na tadabburi tunanin wani abu na addini ko in ka jiyo wani na karatu za ka iya tadabburin wannan babu laifi ko kuma kallo zuwa ga halittun Allah inna fi khalqis samawati wal ardi wa al layli wan nahari la ayatin li ulil albab za zaka iya yin wannan idan misali inda kake eh, biyan bukatar naka ba rufaffen waje bane kana kallo kana yi ah, sannan tashmitul atish shi ma ba a yin ah, tashmit idan kana cikin banɗaki ka jiyo wani ah, ya yi atishawa ya gode wa Allah to ba za ka mishi gaisuwan nan ta yarhamukallahu ba hakanan kai ma idan kai atishawa a cikin banɗaki al'imamun nan yake cewa wannan ma ba shi daga cikin abin da za ka yi in kai atishawa a banɗaki ka yi hamdala haka amsa ma mai kiran sallah idan kana banɗaki ka je mai kiran sallah yana kiran sallah ba za ka dinga amsa mishi ba to haka kuma amsa sallama shine wanda ya faru a nan ɗin sauran ya yi ƙiyasi ne a kansu cewa su ma zikirori ne kamar yadda amsa mai sallama shi ma wa alaikumus salam wa rahmatullahi kaga magana ce take dauke da addu'a da zikiri da haka shi ma aka hana ya da magana zuwa ga cewa waɗannan abubuwan kuma har ila yau wanda yake tarawa da matarsa shi ma baya yin su wanda yake a lokacin da mutum yake tarawa da matarsa to baya aikata abubuwa ire-iren waɗannan malamai dama sun yi sharhi za mu zo mu ji a kaɗan magana akan lafazin gufranak Allah ka gafarta mini me yasa mutumin da ya shiga banɗakin ya bi fitowa yake wannan addu'a tare da cewa a banɗakin nan a bisa ɗabi'a ba wuri ne da za a ce yayi wani abu na sabo ba biyan bukata ne na bukatuwar rayuwa wanda kowa na da bukatuwa zuwa ga wannan to me zai sa kuma idan mutum ya fito sai ya ce Allah ya gafarta mishi wasu malamai suka lura da cewa saboda kasancewa wannan yanayi yana samun kanshi mutum na samun kanshi ne a wani yanayi na zai yi bankwana kwata-kwata da duk wani aiki na alkhairi ire-iren waɗannan abubuwan ba za ka yi su a wajen to da haka wannan lokacin kamar wata asara ce a lokacin da mutum yake biyan buƙatarsa na fitsari ko bayan gida ko makamantansa to a lokacin yana cikin wani lokaci ne da yake asararsa to ne in ya fito sai adda Allah ya gafarta mishi asarar da ya wannan lokacin bai wani abin arziki ba to wannan kuma ina ga mu kuma da muke asarar lokaci haka nan lafiyayye kenan kaga aula da ka nemi gafara kenan wallahu a'lam na'am eh ba lalle bane idan kana da banɗaki kana sauraron karatun alkurani sai ka kashe ba lalle bane matukar zaka ci gaba da iya bin tadabburin abinda ba a so shine ka bar karatun alkurani yana yi kawai haka nan kuma kana harkaka amma ba lalle bane mun karanta a nan ko a wani darasi cewa ibn abi hatimin din nan yana koyan karatun hadisi a gun baban shi baban yana cikin mandaki baban yana daga cikin mandaki shi kuma yana kofa yana karanta riwayoyin haddasa kun fulanun qala haddasa na fulanun yana tambayoyi yana sauransu baban yana jiyo shi yana ci gaba da shi kuma karatun su da haka wanda yake bayi shi zai iya sauraron wani yanayi sawa'un wanda yake yi ne live kana karban hadda ko kana sauraron tilawa wani wanda yake a rediyo ko a tv ko a wani na'ura babu laifi amma ya zama hankalinka na kan abin da yake amma idan hankalinka baya kai to sai ka kashe ya zama kenan abin nan hijranul qur'an yana daga cikin nau'in hijran shine zama ba ba saurare kake ba kawai an kunna idan da ake kunna din nan a wajen wa'azi ko a masallatai kafin sallar juma'a ko da asuba ko ana gyaran lasfika ko a danga kuna qur'ani haka ita tafiya haka haba an mansura wannan laifi ne ba daidai bane wallahu a'lam na'am yayin shiga da shi hmm. eh hmm. zai iya shiga da shi a haka kwarai da gaske ai ba qur'ani ya shiga da shi murya ce take zuwa inda yake ai kwarai da gaske murya karatun ne kamar yadda in ka jiyo muryar daga waje mai bambancin jiyo muryar daga wajen banɗakin da kuma jiyo muryar daga cikin banɗakin mai bambancin su in dai aka ce babu kyau ya zama yana aljihunka ko yana da earpiece in kana cikin banɗaki to babu kyau ma ka jiyo daga waje ko ko da wanda ake juya daga waje bai fi fita ba ai na ga Aziz mai yafi saukin sha'ani yayi ni a gani babu dalilin da ya hana amma dai sharadin shine ya zama hankalinka na kai wanda kuma shine abu mai wahala ga wanda yake cikin wata bukata amma dai dalili akan haramcin kajiyo jiyo wannan karatu daga waje sawa'un life ne ko ko akan wani device ne to babu dalilin da ya hana kajiyo. jiyo abin da aka hana shine kai kai kamar da magana aka hana ka yi ba hana ka jiyo magana wani daga waje ba to shigowanta kuma babu abin da ya iyakance cewa to daga mita kaza ne aka hana kusancin ko nesa ko mun gani yana buƙatar dalili kafin hanawa shine kuma abin da bamu sani ba wallahu a'lam e duk waɗannan ɗin ma idan akwai larura za a yi idan akwai ta larura da ta zama ta dole misali magana ko zikiri kamar mutum ya ga wani abu da ya tsorata shi nawa ɗin yawan nan magana to zai yi addu'a ko neman tsari kamar mutum yana bayi ya ga maciji kaga dole ya jai ko ya kwarma ihu zai san dai abin da zai ai ba zai shiru ba ko misali to haka nan in ya ga wani abu da zai faru da wani da yake jin rauni zai mishi ishara zuwa ga kayi kaza to haka idan kiran mahaifi ko mahaifiya daga wani ɗaki ko wani gida ko a waya mutum kuma a lokacin ya tarawa da iyalansa to amsa kiran mahaifa wajibi ne wajibi ne ya amsa wannan ko da ba mahaifa ma duk wani kira da zai zama cewa akwai alamar wani larura a ciki za a iya samun talaf wato tsautsayi na cutar da rayuwa ko dukiya ko addinin wasu wani ya zama larura ko a wani hali mutum yake zai kokarin ya ya ainihin saurari wannan larura wallahu ala. wa alaikum salam ƙwarai kuwa shine magana wadda zama ta dole idan abu ya zama dole kai ka fassara a matsayin wannan magana ta zama dole a yanzu in ban yi ta ba abin da biyo baya zai iya zama wata asara ko wani eh, abin nan wani eh, abin nan wani injury ko loss of life ko property to mutum zai wannan magana a khafu darrani da yi magana to kuma ya bari yana ganin wani yaro ya taba wuta ta jashi ko ya fada rijiya ko ya ga wani eh, ya zalunci wani to yin magana ya fi sauki eh wa yuzkaru ah, وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أن رجلا سلم عليه وهو يبول فلم يرد عليه وأخبر أن الله سبحانه يمقت الحديث على الغائط kuma annabi sallallahu alaihi wa ala alihi ya ba da labarin cewa Allah subhanahu wa ta'ala yamqutul haditha alal ga'id yana yin fushi da mutanen da suke fira alhalin suna banɗaki wajen yin bahaya faƙala manzala sai islam yake cewa la ya rajulani yadribani al-gha'ita kashifaini an auratihima yatahaddasani fa inna Allah azza wa jalla yamqutu ala zalik yace kada in ji labarin wasu mutane guda biyu sun fita sun je bayan gari wannan nuni zuwa ga irin al'adunsu na wancan zamani wanda suke yin bayan gari a dazuzzuka a wajen gari ko a bayan gari ba ginannun bayuka irin na yanzu ba kar wasu mutane guda biyu su fita su je bayan gari suna yin ba haya sai kuma kawai su dinga yin fira bayan sun kware al'aurarsu suna jiyo maganganun junansu suna yin fira irin da mutanen kawai suke fa inna Allah azza wa jalla yamqutu ala zalika Allah yana fushi da irin wannan al-Imam Ahmad ya fitar da wannan riwaya da al Abu Dawuda a cikin sunan dinsa da al-Imam Ibn Majah dukkaninsu daga sahabi Abu Sa'id al-Khudri Allah ya kara masa yadda sai dai a cikin isnadin akwai Ikrimah ibn Ammar wanda saduqun ne amma yana kurakure a cikin riwayarsa kuma akwai riwaya daga Yahya ibnu abi kasirin wanda riwayoyin shi daga al'imamu yahya ibnu abi kasirin riwaya ce muttariba kuma wannan ɗaya ce daga cikinsu haka na ha'ila a cikin isnadin akwai wani mutum mai suna hilal bin iyab wanda majhuli ne ba a san wane ne shi ba ya kaɗaita daga wannan da yin wannan riwaya daga sahabi amin daga malam yahya ibnu abi kathirin rahimahullah ta ka isnadi ne wanda yake mu'al mai rauni ba za a karɓe shi ba amma hukuncin da isnadin ya kawo tabbatacce ne in ya zama na mutum shi kadai an hana shi yin magana a cikin banɗaki wadda kuma ma zikiri ne ko wani abu mai amfani to ya fi dacewa a hana shi fira da wani wanda yake cikin irin wannan larurar irin tashi don kai ya zama wato wurin biyan bukata ya zama wurin fira ko ganin al'aurar juna da haka abinda riwaya ta kawo ya tabbata a fiqhance cewa babu kyau amma riwaya bata tabbata ta wannan sirar da ta zo ba wallahu a'lam wa qad taqaddama annahu kana la yastaqbilu al-qiblata wa la yastadbiruha bi bawlin wala ga'id malam yace ya gabata a can baya cewa annabi alaihi salatu wassalam la yastaqbilu al-qiblata ولا يستدبرها ببول ولا غائط منظم الله allah sallallahu alaihi وسلم baya fuskanta alƙibla ba kuma ya baiwa alƙibla baya a wajen yin fitsari ko ba haya wa annahu naha an zalika fi hadisi abi ayyuba ya kuma hana haka din shi annabi alaihi salatu wassalam kamar da sahabi abu ayyub al-ansari radiyallahu anhu ya ruwaito wa salman al-farisi da sahabi salman al-farisi radiyallahu anhu wa abi hurairata da sahabi abu huraira radiyallahu anhu wa ma'aqal ibn abi ma'aqal hakanan da riwayan ma'aqal ibn abi ma'aqal radiyallahu anhu wa abdullahi ibn al-harith fi juz' al-yazidi az-zabidi da kuma abdullahi ibn harith radiyallahu anhu kamar da hadisin yazo a cikin juz'ul yazid az-zabidi da kuma jabir ibn abdullahi radiyallahu anhu wa an abi wa abdullahi ibn umar mala yace radiyallahu anhum Allah ya kara musu yadda gaba ɗayan su waɗannan sahabbai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wa ammatu hadhihi al-ahadithi sahihatun wadan daukacin waɗannan hadisai daukacin su mafi yawan su waɗannan riwayoyi ingantattu ne wasa'iruha hasanun sauran kuma hadisai ne kyawawa wal mu'aridu laha imma ma'lulus sanad hadisan da suka zo suna cin karo da abin da waɗannan hadisai suka karantar na rashin halascin baiwa alƙibla baya ko fuskantar ta agun biyan buƙatar ɗan adam waɗannan hadisai da suka zo da abin da ya saba wa haka imma ma'alulu sanat. ko dai wanda zai zama isnadin suna da illa fa imma da'ifud dilala ko kuma ya zama abinda hadisin ke nunawa hujja tana da rauni ba haka ya kamata a fasara ta ba فلا يرد السريح نهيه صلى الله عليه وسلم المستفيد عنه بذلك بذاء تنكدي abinda manzon Allah sallallahu alaihi ya hana karara wanda labari ya zo ta ko ta ko ina wurare da dama manzon Allah sallallahu alaihi ya hana fuskanta alƙibla ko ba ta baya ba za a kore wannan hani ba saboda wani hadisi mai raunin isnadi ko wanda yake da raunin hujja a cikin matanin shi ka hadisi iraq an aisha kama hadisin iraq ibnu Malikin al-gifari wanda fika ne min rijalis sitta wanda ya riwaya daga aisha radiyallahu anha cewa bukira li rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi sallama anna nasan yakrahuna yakrahuna an yastaqbilu al-qibla bi furujihim فقال أو قد فعلوها حولوا مقعدتي قبل القبلة وأن الرواية تزو أينهم واتو أتكم مسند نإمام أحمد للتاف ابن ماجة السنن كينان cewa wai an baiwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam labarin cewa wasu mutane suna ganin kyama ba sa so a ce gashi sun shiga banɗaki suna kallon alƙibla ko suna ba baya sai manzo Allah sai ya ce awa qad fa'aluha yanzu na suna faɗan haka ma'ana su ne suke so su halasta ko su ko su illanta sai ce hawilu maq'adati qibla a juya abin abin nan dina ban na ya kalli alqibla rawahul imamu ahmad imam ahmad ya fitar da wannan riwaya riwaya ce ma'aluliya duk da mazajen riwayan watin amintattu ne sai dai malamai sun yi maganganu kamar yadda ibn hajirin ya tattauna akan isnadin wannan magana a cikin tarjaman khalid ibn abi salt a cikin at-tahdhib tabbatar da cewa lalle malaman hadisi sun tabbatar da cewa wannan riwaya ce ma'aluliya wa qala imam ahmad yake cewa huwa ahsanu ma ruwaya fi rukhsati wa in kana mursala wannan shine abin da aka ruwaito mafi karfin inganci daga cikin riwayoyin da suke nuni zuwa ga halasci babu wanda ya kai wannan karfin inganci wa in kana mursalan ko da yake mursali ne walakin hadha alhadith ana fihi al-bukhari wa ghayruhu min a'immatil hadith wa lam yuthbitu yace amma dai wannan hadisi al'imamul bukhari da wasu malaman hadisi sun soki ingancinsa walam yusbituhu basu tabbatar da shi ba wala yaktadi kalamul imami ahmada tasbituhu wala tahsinuhu imam ahmad da yake cewa wannan shine mafi kyan abin da aka samu akan matsalar wannan baya nufin cewa imam ahmad ibn hanbal rahimahullah ya tabbatar da wannan riwaya ko kuma ya hassana ta qala at fi kitab al kabir al-imam at muhammad ibn isa ibn saura rahimahullahu yace a cikin littafin al-ilalul kabir nashi yace sa'altu aba abdullahi muhammad ibn isma'il al na tambayi malam al-imam abu abdullahi muhammad ibn isma'il al-bukhari rahimahullah nace Allah shiga fata malam an hadha hadisi game da wannan hadisin na ce ta malam menene matsayin wannan hadisi faqala hadha hadisun fihi tirabun wannan hadisi akwai rikici a cikinsa wasahihu indi an aisha min qawliha abin da ya inganta a wurina in ji bukhari ta fuskar wannan shine riwaya aisha ce mauƙufiya a kanta ba riwaya ce muttasila marfu'iya zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama ba qultu ni ibnu qayyim al-jawziya sai nace walahu illatun ukhra bayan wannan itirabin da kuma bayani akan cewa mawqufi ne akwai kuma wata illa daban wahiyan qita'uhu baina irakin wa aisha shine cewa irak ibnu malik al-gifari tsakanin shi da aisha akwai gibi fa innahu lam yasma minha iraq bai ji riwaya daga aisha ba wa qad rawahu abdul wahhab al-thaqafi an khalid al-hazza ar-rajul an aisha akwai riwaya wadda take ah, ta abdul wahhab al-thaqafi daga Khalid al daga wani mutum daga Aisha radiyallahu anha kaga wannan shi ma isnadi ne wanda yake ma'aluli saboda ibhamin mutumin da ke tsakanin Khalid ibn Abi Salt da kuma Aisha radiyallahu anha walahu illatun ukhra sannan ga wata illa ta uku wa hiya da'afu Khalid ibn Abi Salt cewa shi Khalid ibn Abi Salt al-Basri yana da rauni wanda ya kasance gwamna ne na Umar dan Abdul Aziz a garin Wasi yana cikin rijal ibn maja ibn ajrin da yazo yace maqbulun ma'ana sai ya samu mutaba'a kenan ibn hibana ya wasaka shi a cikin kitabu kitabu thiqat din sa ومن ذلك حديث جابر نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تستقبل القبلة ببول فرأيته قبل أن يقبض بعام يستقبلها وهذا الحديث استغربه الترمذي بعد تحسينه سيكما حديث جابر عن عبد الله radiyallahu anhu wanda ya ruwaito cewa naha rasulullahi sallallahu alaihi wa ala alihi sallama manzon Allah sallallahu alaihi sallama hani an an tustaqbala alqiblatu bi bawli ya hana a kalli alqibla ayi fitsari fara'aituhu qabla an yuqbada bi amin yastaqbiluha sai na ganshi kafin shekara guda da rasuwarsa a shekara ta ƙarshen rayuwarsa kenan salawatullahi wa salamu alaihi na ganshi kuma yana yin haka ɗin abin da ya hana ɗin wa hadha istagrabahu at-tirmidhi ba'da tahsini wannan hadisi tirmidhi ya ce hasanun gharibun wa qala tirmidhi fi kitab al-ilal a cikin kitab al-ilal tirmidhi ce sa'altu muhammadan ya'ani al na tambayi malam muhammadu wato al-imam al-bukhari rahimahullahu an hadha hadisi na tambaye shi game da wannan hadisi faƙala ya ce haza hadithun sahihun wannan hadisi ne ingantacce rawahu ghairu wahidin an an ibn ishaqa mutum fiye da guda ya ruwaito shi daga ibn ishaq fa in kana muradul bukhari sihhatuhu an ibn ishaqa lam yadulla ala sihhatihi fi nafsi sai malam ibnu qayyim yake cewa amma idan bukhari yana nufin cewa ya inganta daga ibnu ishaqa to wannan fa baya nufin bukhari ya hukunta inganta hadisin a karan kankinsa amma ya inganta daga shi ibnu ishaqa da amma daga kan ibnu ishaqa a saman akwai matsala shine an ana da shi ibnu ishaqa din yayi wa in kana muraduhu sihhatuhu fi nafsi idan ko yana nufin ya inganta a bisa kashin kanshi shi hadisin fa hiya waqi'atu aini to wannan qadiya ta faru ne so daya hukumuha hukumu hadith ibnu umara الله صلى rasulullahi عليه وسلم يقضي حاجته hajatahu الكعبه al-ka'ba yayin da الله abdullahi dan umar يا ya ga manzon Allah sallallahu alaihi وسلم yana biyan bukatarsa alhalin ya bai wa ka'aba baya kaga waɗannan za a iya hukunta su a matsayin waƙa'i ne ainiya cewa wani abu ne da ya faru sau ɗaya ko sau biyu ta fuskar buƙata ko wani kunci ko yanayi ko kuma a ɗauka cewa ayyuka ne wanda kuma magana tana gaba da aiki wancan magana da ya na hani alƙaunu muqaddamun alal fi'il ko kuma a ɗauka cewa tunda abin a cikin mu'amala ne asalin shi halas ne to hadisan da suka zo da haramci su suka zo da sabon abu su suka zo da ƙarin ilimi akan asalin albara'atul asliya kaga duk waɗannan qawaid na usul fiqi suna goyon bayan kasancewar ya zama cewa haramun nikin amma idan mutum ya samu kanshi a cikin wani kunci to sai ya yi bisa larura shine kamar yadda shi abu ayyuba ya bayyana a cikin riwaya sadaki cikin bukhari da muslim cewa sun tafi ƙasar sham sai suka ga ga wasu banɗakai an gina su suna kallon alƙibla ya ce muka shiga sai mai ƙoƙarin karkacewa mu ɗan yi karkata haka daga alƙiblan sannan kuma sai mu dinga tuba muna neman allah ya gafarta mana kuskuren da muka samu kanmu a ciki wannan yana nuni zuwa ga cewa wajibi ne kenan musulmi su zama suna da kan gado a wajen gine-ginen da suke yi na banɗaki a gidajensu da ma'aikatu da makarantu da wuraren da suke sana'o'i ko masallatai ko duk inda za a gina banɗaki a gidan mai ne a tashan mota ne a masallaci ne banɗakin kasuwa ne ko gidan wanka ne commercial wanda ake yi to a tabbatar ba a saka bayukan sun zama suna kallon alƙibla ko suna bata baya ba ya kamata architect da sauran masu harkar gine-gine musulmai ya zama suna da masaniya kan wannan ainihin wato karatun kuma su dinga halarto shi a cikin sa da suke zane-zanen su ko suke shata taswirar gidaje da wuraren tarurruka ko wuraren da mutane suke rayuwa ban ɗakin ko ina ne ko airport ko tashar mota ko tashar jirgin ƙasa ko kasuwa ko gidan mai ko ina ne na musulmai to a tabbatar cewa kamar da dole ne a yi masallaci kala alƙibla to a tabbatar da su kuma waɗannan wuraren a biyan bukatu ba su zama suna kallon alƙibla ko suna ba ta baya ba don ya zama an wadatar da musulmai daga samun kansu a cikin takura na cewa sai sun karkace din sannan zai zo mana magana bari mu bar shi mu ji daga bakin shi dangane da ainihin wato uzurin da wasu suke cewa idan aban ɗaki ne ginan ne babu komai zaka ji cewa wannan uzuri ne mai rauni insha Allah malam ya ci gaba da cewa وهذا يحتمل جوابا وهذا يحتمل وجوها ستة wannan yana iya ɗaukan fuskoki har guda shida na farko naskhun nahaibi cewa an share hanin ta fuskar wannan aikin da aka yi wa aksuha ko kuma aka san haka aikin shine aka share da hanin wa takhsisuhu bihi sallallahu alaihi ko kuma a ce shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya keɓanta da yin haka shi ba laifi ne a wajen shi ba wa takhsisuhu bil bunyan ko kuma a keɓance a ce sai in a cikin ban ɗaki ne to babu matsala wa an yakuna li ko a ce saboda wani uzuri ne da ya sha ƙarfinsa iqtadahu hakan ya hukunta li makanin aw ghairihi saboda yanayin wurin ko wani abu na daban wa an yakuna bayanan ko kuma bayani ne aikin yana bayani ne akan cewa hanin ba haramci ne hatami ba da annan nahaya laysa ala tahrim dan nuni zuwa ga cewa haramcin ba ba haramun bane hanin karatu tanzihin ne wala sabila ila al bi wahid min hadhihi al ala ta'yin babu yadda zaka tabbatar da ɗaya daga cikin wannan kace yin da yayi ya soke magana da yayi ko magana da yayi ta soke yin da yayi ko kuma khususiyar manzo Allah sallallahu alaihi ne ko kuma idan a cikin banɗaki ne gidan ne babu komai ko kuma idan da uzuri ne babu matsala ko kuma aikin da manzo Allah sallallahu alaihi ya yayi ne dan nuni zuwa ga cewa ba haramun ne haramun batatan ba kaji abubuwa guda shida ya ce babu yadda za ka tabbatar da ɗayan su ka ce shi ne hukuncin nan wajen wa in kana hadisu jabirin la yahtamilu alwajha athani minha ko da yake hadisin jabiru baya ɗaukan fuska ta biyu wanda ya ce na gan shi shekara guda kafin rasuwarsa kaga wannan sai ya ɗauki fuskar cewa aikin ne ya soke maganar da ya ɗauki hukuncin cewa maganar ta soke aikin ba sai ce fala sabila ila tarki a hadisi annahi sahiha as-sariha al-mustafida bi hadha muhtamal babu yadda za a ce a soke waɗancan hadisan wanda suka zo da nuni zuwa ga haramci da hani ga su ingantattu masu yawa a aje su gefe a dinga ɗaukan waɗannan mai yuwa mai yuwa mai yuwa din wa qaul ibn umara cewa da abdullahi dan umar yayi innama naha an zalika fi sahara manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana yin kallon alqibla ko ba ta baya ne a wajen biyan bukata idan kana cikin filin daji ne na Allah fahamun minhu lakhtisasun nahi biha wannan fahamun ne minhu fahimta ce ta abdullahi dan umar liktisasin nahyi biha yake ganin cewa hanin ya keɓanci ne a fili walaisa bi hikayati lafzin nahyi ba wai yana ba da labarin cewa a cikin hanin manzon Allah ya ce kar ku yi banɗaki kar ku yi biyan buƙatar ku ku ba alƙibla baya ko ku fuskance ta idan kuna cikin sahara ba wa huwa mu'aridun bi fahmi abi ayyuba kaga fahimta Abdullahi dan Umar ta ci karo da fahimtar abu ayyuba shi kuma a tashi riwayan wanda shi kuma yake ganin har a cikin bayi akwai matsala lil umumi ma'a salamati qawli ashabil umumi min at shi shi abu ayyuba yana ganin umumi ne kowanne ya shafa kuma waɗanda suke da ra'ayin cewa kowane irin bayi sawa'un ginanne ko wanda yake ba ginanne ba ko wanda yake mobile toilet ko ina ne ko a filin Allah ne suna ganin babu kyau to su maganarsu ta kubuta daga a samu tufka da warwara a cikinta allazi yalzamul mufarriqina bainal fada'i wal bunyan wanda masu bambanta tsakanin hukuncin a filin Allah shine fada da hukuncin a cikin gini su a cikin maganar su akwai tufka da warwara fa innahu yuqalu lahu dan sai a ce da su ma haddul hajiz alladhi yajuzu zalika ma'ahu fil bunyan menene distance din tsakanin daga daidai da kake fitsarin iya nisan da ya kamata a ce idan akwai gini to wannan ginin ya tare ka kamar da misali tsakaninka da sutura kaga akwai iya distance din da in ta wuce wurin to ba sutura ka bace ko ko mun fahimci wannan da kyau ba dai yanzu inda nake dan yanzu na miƙe na fara sallah sai na ɗauka cewa bangon can na ƙarshen ginin nan shine sutura ta ba kaga akwai bango aida nake kallo amma bai zama sutura ta ba to menene haddin tsakankanin inda mutum yake fitsarin da inda katangar da za su ce idan akwai katanga to in ta sha makance shi daga yana kallon alƙibla ina ne wurin ba su da bayani akan wannan sannan ya ce wala sabila ila zikir haddin fasil babu yadda za su kawo irin wannan bayanin wa in jama'u mutlaqal bunyani mujawwidan lidhalika wa in ja'alu mutlaqal bunyan mujawwidan lidhalika lazimahum jawabuhu fil fada'i in suka ce ah, duk abin da za a kira da suna gini in dai a cikin gini yake to wannan zai hukunta cewa sai su yadda ma a yi a cikin fili na Allah shi ma allazi yahulu bainal ba'ili wa bainahu jabalun qaribun aw ba'id wanda daga nan da kake fitsarin tsakaninka da alqibla dole za a samu wani dutse a kusa da kai ko can nesa ko ta katanga wata sha makance ka daga alqibla sawon kana hange shi ko baka hange din da kake ba za a ce fili ne daga nan har maka ba dole a kona abu da a nesa ko kusa ya shiga tsakaninka da shi to haka ce babu haddi to kaga shikenan haka hujja ta faɗi ko ka nadirihi min fil bunyani dan wannan dutsen ko wani tudu da ya tare ka ɗaya suke da gini wa aidan fa inna nahaya takrimun a lijahalatil qibla lijahatil qibla ai shi hanin an hana ne saboda girmama inda alƙibla take wa zalika la yakhtalifu bi fada'in wala bunyanin daraja alƙiblan ba ta fasawa ba a rasa ta dan an samu gini ko ba a samu ba dan ka ce idan akwai gini da ya sha makance ka to ba alƙibla kake kalla ba to me sallah a cikin masallacin ba alƙibla yake kalla ba kenan dan yanzu shi ma gini ya sha makance shi a daraja alƙibla ake kalla cewa nan wajen kallo ne idan za a yi ibada to kar a kalle shi in za a yi wannan abun na larura walaysa mukhtassan bi nafsil baiti ba wai ana cewa ne kaka kalli asalin ɗakin Allah ba fa kam min jabalin wa akamatin ha'ilun bainal ba'il wa bainal baiti bi misli ma tahulu judranul bunyani wa a'za ana samun duwatsu da tuddai masu yawa wanda suke shiga tsakanin mai yin fitsari da tsakanin ɗakin Allah ya zama sun katange shi daga ɗakin fiye da katangewa gini ko ɗaki wa amma jihatul qibla amma ita ɓangaren alƙibla fala ha'ila bainal ba'il wa bainaha babu abin da ke katange ka daga alƙibla ko gini ko ba gini ba ko da gini ko ba gini ba wannan bai hana a ce ba alƙibla kake kalla ba kamar da mai sallah ko a cikin ɗakin masallaci yake ko a wajen masallaci alƙibla yake kalla ko da tsakanin shi da makka akwai wani dogon dutse da ya tare shi alƙibla da yake kalla ko to haka wajen fitsari ma can an ce a kalla alƙibla a wajen ibada to duk gini bai tare kar kalla alƙibla ba haka nan da aka ce kar a kalla to in ka kalla ko da gini bai tare ka daga haramcin kalla din ba ina fata mun gane wa alal jihati wa qa'an nahyi an ce ne an hana kallon jihar alƙibla la alal baiti nafsihi ammalu. ka tsaya ka kalli wannan da kyau in ji malam ibnu qayyim al-jawziya saboda duk ƙwarewar lokaci za mu saurara a nan insha Allah sai Allah ya kai mu karatu na gaba subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik na'am